Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Alhaji na goda yayin da muka zo masa interview mun ji an ce takura ma da yamma gwamna na na bashi kasansa to kamar mun ji an ce ko an baka naka kasan ne ko ya ake ciki ne dai uku mm. na'am assalamu alaikum wa rahmatullah suna na alhaji jina guda tsohon sa gawa na fita daga tsarin nan na a fitilci saboda fitilcin da aka wa injiniya muhammadu rabi kwankwaso shi wannan tsohon lokacin da aka ba shi kayan nan ne tuntuni ban san ana ba shi kayan nan ba kuma da aka ba shi da ya yi shawara da mu ba shi zai karbo ba ni zan rinka karbo ma idan na karɓo man na kawo masa ko da bai bani ba ko su da jini ya wadatar da ni da wannan aika aikar da yi wallahi tallahi da ba mu ganta ba yanzu gaba ɗaya ya bata mana suna ya ɓata wa 'yan kwankwasiya suna na najeriya gaba ɗaya ko kuma ya bata wa dukkan hausa fulani suna wannan abin da yi wallahi ba mu ji daɗi ba kuma ni ina neman gafara 'yan kwankwasiya na duk duniya domin na ɗaya daga cikin mutum biyar wanda suka kawo abdullahi umar ganduje zama gwamnan kano ni ma ban ci komai ba bai ba ni komai ba ya kai ni kabari ina kullum sai na ga gawa to yanzu ga da na fito daga harkar gawan nan ban ci komai ba to ai yanzu kana gani na ka na tas tas Allah ya taimake ni alhaji ka goda mm. ka ce baka ci komai ba mm. kenan ku ne kuka ka jabar jabar ko ya aka yi to jabar jabar ai baba da yace ina yin likimu amma magana ya ce wai yawa kwankwasan likin ne aka ba shi takara to yanzu baba ka ce in ya isa yin likimu wallahi kana ce ina yin likima in ka ce jafar jafar ko jafar ka ce billahi lazi tsohon da abuja zai tashi yanzu ba gashi mun zo shigewa ya zo shi shigewa ba wai dole shi duk inda kake sai ya rinka zuwa yana yi mana asiri kai zaman ka ka fadi da yadda Allah sai mun karɓi gwamnatin nan mun wa bayin Allah su ya yadda idan kuna wani abu kuna ɗaukan tsarikan ku na wani abu to tsari dai ya kamata mu mu fito mu haɗa kanmu Allah ya taimake mu mu ci zaɓe mun tabbatar da cewa abba zai taimaki kowa da kowa za a kai kamar indo injiniya rabi Kwankwa ya fara za a kai mutane ƙasashen waje 'ya'yanmu da jikokinmu da 'yan uwanmu su je su karatu za a yi ƙara yin tituna a inganta su ka duba wani abin lalacewa wai a yau saboda an raina mana hankali ma mai da mu sai in abin da muke ba dama ma a kunna fitilun nan a jihar Kano wai yau sai aka kunna su da rana to me fitila za ta nuna wa wani abu mutum da rana wai hanyoyin din da mu bi sai aka kunna fitila me yasa jiya da daddare ba a kunna ba me yasa shekaran jiya ba a kunna ba me yasa shekaran jiya wancan ba a kunna ba saboda kun raina mana wayo yanzu kun kunna fitila wai da rana wai sabis kuke wallahi ba sabis din da kuke ba ba kana so ba ka so sai ka tafi idan ma maganar kai wani kana wani ka ci dala ko ka karbi dala ko baka baka karbi dala ba kai ka sani ya kamata kana son gaskiya ka ɗauki alƙur'ani ka rantse ka ce baka yi ba in ba yi ba sai a yi maka abuwa amma in ka yi wallahi ba za ka yi alƙabuwa ba to alaji mun gode